الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب يشي فالعلم النافع أبن دعك يشي ما إلمي أمباني ما عرف بين العبد وربه shine abin da ya sanar da bawa tsakaninsa da ubangijinsa bawa ya san ubangijinsa duk ilimin da ya sanar da kai Allah wa alaihi kuma ya nuna maka sanin Allah hatta arafa rabbahu wa wahadahu har ya san ubangijinsa kuma ubangijinsa wannan shine ilimi mai amfani duk ilimin da ya kai ka san Allah to shine ilimi mai amfani yasa kuma ilimi ne mara amfani shi yasa na faɗa mana ina jin a karatunmu na ƙarshe bature ya rubuta littafin sai ya sa masa suna man not stand alone mai fassara ya fassara sunan littafin da larabci ya sa masa suna al'ilmu ya lil iman ilimi kimiyya science na gayyatar mutum zuwa ga imani surka ba a tsammanin mutum ya je ya karanta wata wani ilimi daga cikin nau'ukan ilimin nan ya kamata ya shiryatar da shi kan Allah ya san cewa waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a lafinsa ba halittarsa bane halittar ubangiji ne shi abin da ya iya yi sai ko bincike ya waɗannan sawa'un a physics ne a chemistry ne a biology ne a sauran dukkan fannonin ilimin kimiyya da ake da su to ya kamata ya gayyaci mutum da ya kansa an samu masana kimiyya da yawa waɗanda ba musulmai ba ilimin kimiyya ya sa su cikin bincike da tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala sukan fahimta wasu su ko ba su mutunta ba su samu ba zama domin abin da ake ɗauka shine duk wanda ya kama mafi yawanci wanda suke da kimiyya su dawowa kuma suke su zama kimiyyar rashi لا إله والحياة مادة وانا أنا رأيوا ماتيريال ده أبن ده ما ماتيريال بشر مين وانا أكن تسوق جينا تاريهم سوق a wannan suka gina tsaransu a wannan suka gina ƙere-ƙeren kuma har yau a kan haka rana wa an sabbi kuma yana su da Allah wa tahya min ta'ifatun gina as-sahabati shi yasa aka samu wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ce inna awwala ilmin yufa'u min an-nas al-usul ilimin farko da za a ba a saukewa a cikin mutane shine ma Allah da ya bashi kwakwalwa ya bashi wannan shi ka je he su ne ai sun isa cewa ma 24 a cikin a cikin abin nan din hawa ma 24 a cikin tiyata ai mu muka kaza muka kaza ai mu muka ceto shi ka ceto shi a limmi kana cikin yin operation din sai Allah ya sa cikin ka ya murɗe sai mu gaskiya sai dai wuka ta faɗa hannunka to kaga khushu'i kenan amma abin da ake bukata shine duk ilimin da mutum ya sani to ya kara masa kankantar da kai ga Allah suka ba ta sun kasance idan wata fahimta suka samu ko suka ji ilimin su ya ƙara sai su faɗi su ma Allah sujada godiya ga Allah Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ibn Abdul Hadi almajirinsa da ya rubuta littafinsa abin nan ya rubuta littafinsa almaratibul aliyya fi manaqib shaykh al-islam ibn a cikin wannan littafin ya ambata cewa shaykh al-islam ibn dare ɗaya sai ya bincike akan aya ɗaya ya duba tafsirai tamanin ya ce amma duk da haka sai kasa jin ya gamsu da abin da aka rubuta a cikin wannan tafsiran sai ya faɗi ma Allah subhanahu wa ta'ala jada ya kankantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki sai ya ji Allah maɗaukacin sarki ya natsar da shi da wata fahimta daga cikin waɗannan fahimce-fahimcen da ya karanta a cikin littafai tamanin ko kuma ya ji wata fahimta ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadda su waɗannan malaman ba su rubuta a cikin littafin su ba to haka malaman Allah suke yi amma sai mutum ya nuna ai su sun isa وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشي للي وسمتان يقرؤون القرآن سنة كرنت القرآن لا يجاوز تراقيهم أما قرآن بايا وتمقوشنس ولكن إذا وقع في القلب إن دي قرآن يا فاتا تكن زوتيا فرسخ به كما يتبت دشي تو نفع زي أنفانا دمتم so da ka duk wanda ya karanta alkur'ani amma ya aje alkur'ani gefe guda yana tambelansa to tabbas qur'anin shi la yajaru taratiya qur'anin bai wuce nan ɗinsa ba bai wuce makoshinsa ba dama haka mazan zai yi siffanta khawarijawa ba fiqhu ba fiqhu ba su da fiqhu fiqhu kuma shi ke ba mutum dama in an ce fiqhu shi ke ba mutum ya zama mai khushu shi yasa ba sa jin kunya duk mutumin da ya zama yana da aiki baya tsoron Allah wani an ne ce jinin shi ya halasta kawari jawa kenan sannan suka kafarta suka karyata suka kafarta sahabban annabi sallallahu suka ce duk ba su isa ba sai da ali ba mutumin kirki bane ma'awuyan ma ba mutumin kirki ba ne? kawari jawa kenan su saboda suna ganin sun fi kowa ba khushu'i a taron duk wanda ya saba musu hukuncin shi a kace shi kace ce yan nazi da khawarija da yan nazi sun yi kama yan nazi cikin su duk wanda ya saba musu a kace shi hawa khawarijawa suke al الحسن الإمام الحسن البصري يتشي العلم إلماني إلمي ne. fa ilmun alal lisani ilimin da yake akan harshe ilimin baki fa zaka hujjatullahi ala ibn adam to wannan ilimin Allah ya ba dan adam hujja ne akan ta dan ranar lahira ya kafa masa hujja ya ce na baka ilimi amma baka yi aiki da shi ba sai a tafi shi wuta shine awwalu man tas'ahu bihin nar farkon wanda ko ko wanda za a fara jefa man tusabu fi man tusabu bihin na wanda za a fara hura wuta da shi ba tasabu ba tusabu shine farkon wanda za a fara jefawa a wuta malami ne amma babu ikhlasi babu khushu'i babu tawazu ilimin yin shi ya can ba wata alama da zaka gani ta ilimi shi zai fara shiga wa alimun bi ilmihi lam amalan. mu'azzabun fin nar qabla ubadil wasai malamin da bai yi aiki da iliminsa ba shine farkon wanda za a fara jefawa wuta kafin a jefawa kafin a jefa mushrikai sai an jefa shi sannan za a jefa mushrikai mushrikai na saman sa wa ilmun fil qalbi sannan akwai ilimin zuciya فذاك العلم النافع الإمام الحسن البصري رحمه الله ilimi ونشين amfani. من da ya shiga cikin zuciya. amma ilimin baki ilimin surutu ilimin labari wanda babu a ilimin babu a cikin zuciya kuma mutum kullum bincika kansa zai rika yi yaya yake karuwa wa kana salafu yaqulun magabata suna cewa al ulama salasatu, malamai kala uku ne alimun billahi akwai masanin Allah alimun bi amrillahi sannan kuma ya san umarnin Allah ya san Allah kuma ya san umarnin Allah wa alimun billahi akwai masanin Allah laisa bi alimin bi amrihi amma bai san umarnin Allah ba wa alimun bi amrillahi laisa bi alimin billahi akwai kuma masanin umarnin Allah amma bai san Allah ba wa akmaluhumul awwalu wanda ya fi cika a cikin su shine na farko wa huwa alladhi yakhsha Allah wa ya'rifu ahkamahu shine wanda ya san hukunce hukuncen Allah kuma yake jin tsoron Allah alimun billahi alimun bi kenan alimun billahi yakhsha Allah kenan sannan alimun bi amrillahi ya'rifu ahkamallah ya san hukunce hukuncen Allah sannan yana jin tsoron Allah to wannan shine alimun billahi alimun bi akwai alimun billahi ya san Allah akwai hushu akwai khashiya akwai tsoron Allah amma laisa bi alim bi amrihi amma bai san hukunce hukuncen Allah ba eh akwai tsoron Allah abin nan kawai ya ilimin shi dan kaɗan amma ba ba fiki hukuma kaga shine malam abu gumi ke mai raddi malam abu gumi a kissar da ake badawa ta ta wannan mutumin da aka ce an daure shi a gidan yari aka tuwo zaki wai kwanan zakin uku bai ci abinci ba aka tuwo shi cikin abin nan ɗinsa zanzanarsa cikin abin da kejin shi wai zakin na zuwa sai tarar da bawan Allah nan na ta sallah sai kawai ya tafi yana lasassa ina ta lashi shi yana ta lasassa shi nan bai mai komai ba shi kuma yana sujada to bayan an gama bayan aka ga suka ga abun ban mamaki aka zo aka yi dabarar da aka kora zakin ya fita shikenan sai aka zo ana tambaye shi aka ce wai ya aka haka an turo zaki ya cinye shi amma kuma kuma gashi aka gan shi yana sujada wai me yake yi ya dade bai dago daga sujada ba tsoron zakin yake ji sai ce a'a shi ai tunani yake wai miyan zaki na jasa ne ko ba na jasa ba ne malamin gumi ya ce ah ashe jahili ne <laughs> bai san hukuncin miyan zaki ba <laughs> kare ana Mala ya ce da shi bai san hukuncin miyan zaki ba kaga ashe ba malami ba ne kaga to wannan shine kila alimun billahi amma ne laisa bi alim bi amrillah la ya'rifu amra Allah la ya'rifu amra Allah ma yakhsha Allah ko ya khafu shi kuma akwai alimin bi amrillahi amma laysa bi alimin billah akwai sanin fiqh mas'aloli ga sanan ya san su na fiqh kala kala malami babban malami ya buɗe littafin mudawwana ana karantawa ko muwadda ko sayyul bukhari kawai da sigari ne yana ba abin da da ya kwashe gemin shi shi ne wani ɗalibin su ya je ya saba ya je ya karatu ya zama dokta a can suka zo suka haɗu da wani a zo zuwa kai sallah suka samu raka'a biyu ya ki tashi ya kawo ya kawo ya ci kasa shi wancan ya ki tashi ya ci ko sallar sa ya ci ko raka'ar sa guda biyu aka gama sai to shi kuma tunda bai san ko ɗaya ba sai ya shigo shi mazhabobi nawa ka sani wallahi ya ki tashi ya miƙe ba fi bane shi a gari lafiya lau sallah mai raka'a hudu aka masa aka ce masa haka a biyu aka sama kuma tabbas ya san biyu ya sama ce ya wanzu ba nawa ka sani kaga irin wannan ke na ga hukunce hukuncen an sani amma sai a yi tambele shi yasa idan malami ya zama dan duniya Allah ba wanda ya kai shi tsiya idan malami ya san ya zan dan duniya ya zama dan duniya to an shiga uku وإذا المعلم ساء لحظة بصير جاءت على يده الوسائل الأولى وإذا القوم جيني عليهم جيني جيني جيني جيني شيني شيني شيني شيني حادث ذكي وفقيه قوم قد أباح لنفسه ما لم تبعه شرائع إذا قد أباها لنفسه فهذا سام كنس ما لم تبحه شرائع الخلاكي أبن شريء من الله يسا وقال ya ja maka aya sai ko shi da kuma ta Allah ya sai ka فالشأن كله في أن العبد الأمر دي قباكي دي شيني باوا يستدل بالعلم على ربه yana neman sanin Allah ne yana amfani da ilimi ne a matsayin dalili wajen sanin ubangijinsa fa ya san sa fa idza arafahu fa idza arrafahu rabbahu idan ya san ilimin ya sanar da shi ubangijinsa faqad wajadahu minhu qariban to zai samu ubangijinsa a kusa wa mata waje wajadahu minhu qariban hu ilayhi duk lokacin da kuma ya samu kansa kusa da Allah to sai Allah ya kusantar da shi wa ajaba du'aahu sai ya amsa addu'arsa kama fil asr al isra'ili kaman yadda ya zo a cikin littafi a cikin asari na isra'iliyat isra'iliyat su ne abubuwan da aka samu a littattafan waɗanda suka gabace mu mun sha bayani cewa sun kasu gida uku akwai isra'iliyat waɗanda suka zo suka saba ma abin da ke hannunmu na alƙur'ani da sunna nan ba a aiki da su akwai isra'iliyat waɗanda suka zo suka dace da abin da muke da shi a cikin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko dama muna da alƙur'ani shi ke sannan akwai isra'iliyat waɗanda suka zo ba su saba ma abin da ya zo cikin alƙur'ani ba sannan kuma ba su dace wato ƙur'ani ne mai yana kan waɗannan abubuwa shi ne annabi sun ce la tusaddiqu ahlul kitabi wa la sannan annabi sama ya ba mu ka'ida ya ce sannan ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala hadas wala hadas afwan sannan babu su maganganu da cikin banu isra'ila babu da ba kuma ba to ire-iren waɗannan ne za ka gama da kan kawo su musamman bayani akan sulukiyat kuma rafa aka ce ibnu adam ya kai dan adam udulubni ta judu utlubni tajidni ka neme ni zaka same ni fa in wajadtani wajadta kulla shay'in idan ka same ni ka samu komai wa in futtuka fataka kullu shay'in inna in ka rasa ni to ka rasa komai wa ana ahabbu ilayka min kulli shay'in kuma ni ne nafi soyuwa a gare ka ni ka so kuma gashi ka rasa shine dai daga cikin magabata kai dai daga cikin masu hikima yake cewa li kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi li kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi duk abin da ka rabu da shi zaka iya samun makofin sa wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi amma babu makofin Allah in ka rasa Allah وكان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل ذنون المصري ɗaya daga cikin zuhadu da ake da su zunnun al-misri ɗaya daga cikin bayin Allah yace utlubu li anfusikum misla ma wajadtu ana qad wajadtu li sakanan laysa li fi hawahu ana in ba'udtu ni, aw qaghubtu min hudana ce utlubu li anfusikum ku neman makanku misla ma wajadtu ana irin abin da na sama abin da na irin taimiyya rahimahullah yake fada yake cewa ana jannati fi sabil ma za ya sana'u a ajaibi in qataluni fa qatli shahadatu wa in fauni fa nafi hijratu wa in habasuni fa habasi khalwatu ce ni aljanna ta tana cin zuciyata ne abokanan gaba za su iya yi da ni ba za su iya mun komai ba in sun kashe ni zan shahada in sun kore ni daga gari sai a kira kenan idan suka kulle ni cikin yaro to na samu damar gana da Allah sannan shekul islam taimiyya yana faɗi yana cewa inna lanajidu anfusana fi halati law kana abna'ul muluki alaiha لكانوا في أحسن حياة كانوا في أحسن حالة ce wallahi na samuwa kanmu a cikin wani yanayi mu bayin Allah idan 'ya'yan sarakuna suna da wannan matsayin tabbas suna cin hali mai kyau sannan akwai riwaya da take ce magana da yake cewa ke cewa law arafaha abna'ul muluk la jahadu alaiha walau bisayfi shi 'ya'yan sarakuna da za su san yin wannan daɗin da muke samu na natsuwa cikin tsoron Allah to da ce sun jayu da mukulan takobi ne su kashe musu kwaci domin su ne suke son su samu daɗi ko su ba su son shan wahala to shine zunnun misri yake cewa utlubu mithla utlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana kad wajadtu li sakanan hakika na saman ma kaina wata natsuwa wajen zama laisa fi hawa ana a cikin soyayyar wannan natsuwar babu wahala ana eh ana wa hada والنار تلك واحد واحد ألف أمرنا على نجيب الزريبي أشم مقصورة شكو والناس ألف منهم كواحد mutane a cikin su akwai mutum daya alfun minhum kawahid ka tara mutane dubu ɗaya to kamar mutum ɗaya suke wa wahidun kal alfi akwai wanda shi kuma shi ce amma ya fi dubu ba a tana haka ce ne in na ana sai al'amari ya an an shiga wahala to ana kenan ana unku to ku kawo na zuhudu mana baitin da akwai un akwai zuhu a cikin zuhudu kuma mu baitin na ma baitin da basir جزاك الله خيرا اللهم إنا نعوذ بك من العناء إن بعدت إني نيسا قربني سي كسنتو دني أو قربت كو كما نكسنتيش من هدنا شي كما سي كسنتو من مسوين لنا والله جينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mai tambaya ko wa alaikum salam daya ko biyu yi mana ai akwai sunan al'adan na farko shine abu na farko a cikin sunnonin kiran sallah abu biyar ne abu na farko shine an taqula mithla ma yaqulu almu'azzin idan mai kiran sallah yana yi kuma kai sunna ta farko kenan sunna ta bi ita ce bayan ya gama as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama kai ka annabi salati sunna ta uku ita ce wannan addu'a da ka ambata sunna ta hudu ita ce rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin alaihi wa sallama nabiyya sannan suna ta biyar ita ce ka zaɓi addu'ar da kai ka ga ta maka kai ai manzal sama ya tabbatar da cewa addu'a tsakanin kiran sallah addu'a ubainal adani wal iqamati la yufarriqu addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a so daga an gama kiran sallah kafin da iqama shine mahallin du'a'i ka yi addu'a bayan ka gama salati ga annabi sallama kayi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati sannan kayi raditu billahi rabban to daga nan sai ka zaɓi addu'a da kake ganin kana da bukata wannan wajen ana amsa addu'a Allah madaukai saki ka ba mu shugabanni na gari Allah kai mana kaza Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon kaza mutum duk wannan mahallin zai yi addu'a da ta sauwaka a gare shi ka gane

ya kamata ya ɗauki wanda ya kusa da shi ai ba haka na ce ba ai abin hawa hawa ne yanzu misali baban mutum ya rasu shi babba ne shi sai baban ya zama yana da ƙananan 'ya'ya su waɗannan ƙananan 'ya'yan me ya matsayinsu a wajen wannan babban ya sunansu kannin shi dai baban ya mutu shi babba ne shi yana da baba sai baban ya mutu baban kuma yana da ƙanana ƙananan ƴaƴa ƙanana ƙananan ƴaƴa me ya sunan su wajen wannan babba ƙanni ta kage ɗauki nauyin su shi ne matakin farko domin sun hada abu biyu ga maraici ga kusa wansa ne da jini sannan kuma ga ne ga kuma marayu da baban shi na cikin Allah tu barang yang dia bukan setiap jenimu. Agama barang itu yang pun ada. Sebab sai yara kan kangararru makarantun kan kangararru yara sun fi aiki fiye da makarantunmu sun yi sun fi sun fi aiki makarantun na ba shi yasa wanda zai iya kula da waɗannan yaran kan gararin? sai shi ma ya shiryu ya zama yana da sifa ta haƙuri ya zama yana da sifa ta sanin ɗabi'ar mutane Karan to mai zagi an ce ka shafa kan shi rahama ce kuma ka rika da mai suna cewa ce ta fi kasan shi to ka ga da damuwa sun yi sai ya ci babu shi ko ba za ka ci gawa Ka kaga ba daidai ba abinda mutum ba zai iya yi ba kai mu sani cewa arna a Najeriya sun ci gaba sosai a gaban sun ci gaba sosai kuma sun ɗauki nauyin mutane da yawa sun zama manya wanda asalin su kila ma musulmi sa su makaranta su da ake da su abin da aiki dan sai digital su kadan littafin maziyarta masu ziyara sai da suna da kungiyoyin su sun fi yawa su da na madrasatul ce da an gina ta musamman don marayu tana zuwa kai ta ce a ta ɗaukar marayu ita fata ta zama marayu kai da abu wanda masallaci yanzu misali din masallaci kawai duk tudun jikun dinnan ba wanda ya kai su wannan ɗaukar nauyin mutum goma mutum ɗaya wallahi wannan mutum goma yake ɗaukar nauyi in sallah ta zo zai musu kayan sallah ga baki ɗayansu sannan shi ya ɗauki nauyin biya musu an ban wannan labarin sai na ƙara tabbatarwa biyan kuɗin makarantar wannan tam ɗin da sunan shi na gani ya shigo a alat baya cikin waɗanda ake yusharu ilaihim bil bana min ahli al amwali wal min ahli al mali wal a'mal baya cikin ba wani babba bane cikin zuciya cikin zuciya sai a ya ɗore haka yi ko ina za su ɗau hannu sun ka irin wannan ina za a samu wani kyantali a titi karfe ya ko da su zan wuto nan zan ta sai da gan shi yana kwallo karfe ya gama kan naziri a firamare sun ayi yi kira makaranta so ya wala wasu daga cikin kunan kila sun san shi yana so tawa kamar yadda na faɗi ne ɗazu ba komai za ka iya yi ba wasu abubuwan in ka gani sai dai ka ji bakin ciki a cikin zuciyarka wallahi ba za ka iya ba kawai sai ka wuce kamar ba ka gani tili tili tili tili a cikin al'umma kuma irin waɗannan marayun me kake tsammani me kake tsammani kila da za a nauyin cikin su kila mana kuke saki ta sanadi ɗaya daga cikin su Allah kaɗai san abin da zai zama a cikin mutane akwai tarihin malamai magabata marayu ne an mutu an basu suna 'yan ƙanana amma kuma al'umma ta ɗauki ta kula da su sai ga sun zama ma al'umma alkhairi a gefe guda kuma gayi nan ana barin su suna gantalewa a cikin al'umma su zama mutane sharri domin duk mutumin da ya waye gari bai san baban shi ba kuma al'umma ba ta mishi komai ba to in ba wani gamdakatar ya samu daga Allah ba in ya zama wani abu wallahi da wuya ya rahama wuya ya rahama sai ga kawai ya taso cikin al'umma wahala ya ta a wadatar rayu daga baya sadakan aka zuci ni ne aka mun ai akwai masu faɗin haka wasu ma da iyayen sun zama wani abu da iyayen suka girma amma iyayen nasu yau akwai gobe babu aka je rarrama aka rarrama har suka zama wani abu in aka je ana musu magana ce su ne aka wawanci ne a tunani amma kuma dan adam da Allah ta'ala ya masa ya ce wa zai iya yin wannan tunanin amma a tunani na addini bai kamata mutum ba a yi masa zai ce shi ba zai yana nan wani ɗalibi a nan makaranta ɗan yana da ƙoƙari awa bai ji amma kuma talauci ko yau ɗazu da da nan irin kayan da ya sa sai da ce mahe da masanci yaran nan mai ya za mu da shi ne haka wani shi ya gama a karar gan shi ya fi kowa munin kaya kayan gida fa wanda gida shadda faɗa zai zo da shi kaya fa naziri an firamare wanda ya shadda ko kasan wanda ya yage da wata farar riga farar riga saboda tsabar da tun taka to ire-iren suna nan lokacin can da an aka kore su uwar za ta zo da su da hawayenta sun saka yin waɗannan gasin rannan na ga wasu yara umarar suke nan umarar su rannan kawai sai na gansu da riga LA na ce a kuya aka yi haka kuka ce ce an cire mu babu mu ba zai iya biya mana kudin makaranta wani ce kuje kuje kuje kuje ba zan iya jin wannan maganar ba ka gamu da yaro yana walagigi a makaranta me me yasa baka je ai an koro ni ne ban iya biya kuɗin makaranta ya kure ka sai dai ba biya mai za ka yi to dai ga su a cikin al'ummar mu mu ne muke da irin waɗannan irin waɗannan yara in ka ga yara a unguwa ga su nan seti seti seti seti Allah shi kyauta so da alkhairi ne ai wannan ko mutum ɗaya mutum ya ɗauki nauyi mutum ɗaya mutum ɗaya in ka ce kana da mata ɗaya ka ce to ga wani maraya kullum ya zo ya karɓi abinci kawai ka ɗauki nauyin abincin shi ka yi ƙoƙari to balle ka kai matsayin da za ka iya masa tufafi ka kai matsayin da za ka iya biya masa kuɗin makaranta kuma duk layi ba za ka rasa wannan ba kuma in ka tsaya kai tunani kai fa baka da tabbas ka ba za ta zama marayin nan ba wallahi baka da tabbas baka da tabbas sai dai in baka haihun ba kai ta lanka kana tunanin ai ni ban da shi in dai ka haihu to baka da tabbas ka ba za ta iya zama marayu ba musamman wannan rayuwar da ake ciki Allah shirye ta da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين